Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Alhamis biyar ga watan Afrilun shekarar 2018 a kan mitoci 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalal da niya. Sai kuma alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan safiyar Baba Yakubu makeri ne tare da Ladan Ibrahim a yawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai. Hukumar zaben kasar Saliyo ta bayyana Brigadier General Julius Mada biyu mai ritaya a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar zagaye na biyu. An yi gangamin tunawa da zagayowar ranar da aka kashe sanannen dan kare haƙƙin bil'adaman nan Reverend Martin Luther King Jr. shugabannin kasashen turkiyya iran da rasha sun yi wani taron ganin an kawo karshen yaƙi a syria. to bayan kun gama jin labaran za ku ji cewa shugaban karamin hukumar koko bese a jihar kebbi shu'aibu ibrahim koko ya yi murabus lamarin da mutane suka bayyana al'ajabinsu to ko menene hukumomin kebbi ke faɗi idan mutum ya yi wannan abin da demokuraɗiyya ta da ne ya yi ko ba sai ka matsa mutum in ya yi don ra'in rai ne ka ce dole sai ya faɗa ma me yasa. to mutanen yankin sarkin fawa a jihar neja sun bayyana fargabansu da kwashe sojoji da gwamnati za ta yi daga wannan yanki abinda suka ce zai iya maido da barazanin tsaro a yankin. muna roƙon gwamnatin najeriya da shugaban sojoji na najeriya muna roƙon arziki waɗannan sojoji a dakatar mana da su in mun sun wuce a to ai mu zama bai gan mu ba dole ne mu tashi mu bugar to bayan haka alheri grace abdu kuma na tafi da shirin ta na domin iyali amma duk sai bayan kun sha labaran duniya masu aure assalamu alaikum a saliyo hukumar zaben kasar ta bayyana brigadier general julius mada biyu mai ritaya a zama wanda ya layi zaben shugaban kasar zagaye na biyu mada dan jam'iyyar hamayya ta slpp wato sierra leone people's party ya samu nasara ne da kashi 52 cikin 100 na kuri'un da aka kada shugaban hukumar zaben kasar mohammed kante wanda ya bayyana sakamakon zaben a daren jiya laraba ya ce dan takarar jam'iyyar da ke mulkin kasar gabanin zaben samura kamara ya samu kashi 48 cikin 100 tun da aka rantsar da sabon shugaban kasa a daren jiya laraba bayan da aka ayyana shi a zaman wanda ya lashe zaben a ranar bakwai ga watan jiya ne aka yi zaben karo na farko saboda ba a samu dan takarar da ya sami fiye da kashi hamsin a cikin ɗari na kur'un da aka kada ba wannan yasa aka tafi zagaye na biyu a ranar talatin da ɗaya ga watan jiya duk da yake an yi masa kisan gilla amma ya bar muna kyakkyawan halayensa na tsara adalci su tabbatar da zaman lafiya in ji shugaban amurka donald trump wanda ke magana jiya laraba game da gwarzon yakin kare yancin biladama reverend martins luther king a zagayowar ranar da aka yi masa kisan gilla shekaru 50 da suka wuce lamarin da ya auku a birnin memphis a jihar tennessee kashakin da aka yi a shekarar 1968 wanda ya biyo bayan kisan da aka yi wa shugaban amurka john f kennedy a shekarar 1963 da kuma gwarzon yakin kare haƙƙin bil'adama malcolm x a shekarar 1965 waɗannan sun haifar da zanga-zanga a wasu manyan biranen amurka ciki ko har da nan washington dc da baltimore da new york da detroit da chicago da birnin kansas a jiya laraba a nan washington dc masu zanga-zanga sun shiga jerin waɗanda suka yi maci cikin lumana daga hasumiyar tunawa da shi king ɗin har zuwa babban dandalin taro na ƙasa a nan fadar amurka a birnin memphis ma an yi gangami domin tunawa da dr king tare da masu jawabi ciki ko har da ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar democrat bernie sanders wakilai daga ƙungiyar bakar fata 'yan majalisar dokoki ta tarayya shugaban addinai da na kwadago. a wani yunkurin ganin an kawo ƙarshen yaƙi da ake yi a syria shugaban shugaban ƙasar turkiya recep tayyip erdogan ya karbi bakoncin takwarorinsa na kasashen iran hassan rouhani da na rasha vladimir putin a jiya laraba a wani taron kasashe uku zagaye na biyu iran da rasha da turkiya waɗanda su ne manyan masu goyon bayan sassa daban-daban na bangarorin da ke gaba da juna a rikicin nasiriya har na tsawon shekaru bakwai ana fafatawa da mamaki a ce kewaye ƙawaye ne domin samun zaman lafiya sai ƙara bayyana yake yi kowane daga cikin shugabannin yana kallon takwaransa a zaban mai tasiri wajen kawo ƙarshen wannan faɗan kuma kowa na son a cimma burinsa a yankin a ƙarshen taron kolin shugabannin da suka halarci taron sun yi alkawarin za su mai da 'yan gudun hijira daga siriya wani alkawari tana da ma'ana ainu ga hukumomin da ke birnin ankara ganin an tabbatar da mafaka ga kimanin 'yan siriya miliyan uku waɗanda rikicin ya tilasta wa barin muhallansu a taron da suka yi cikin sirri rahotanni suka ce shugaba rauhani na iran ya matsa wa shugaba erdogan lamba da ya mika bangaren siriya da ya kame ga gwamnatin kasar ta siriya abinda farko turkiya ta ce ba zai yiwu ba sai dai kuma sun cin matsaya wajen sukar rawar da amurka ke takawa a wannan yakin yanzu dai shugabannin sun amince su sake gudanar da wani taro a tehran babban birnin kasar iran din labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc A jiya Laraba, Sin ko kuma China ta bayyana aniyarta na ƙara kuɗin fito ko haraji da ya kai dala biliyan hamsin a kan kayayyakin da za a shigo da su daga Amurka, a zaman martani a kan irin wannan mataki da Amurka ta ɗauka kan kayayyaki daga ƙasarta. wannan matakin dai zai kara kuɗin fito da kashi 25 a kan kayayyakin amurka haɗari da shida da suka hada da waken soya da jirgin sama da motoci ma'aikatan cinikayya da masana'antu ta kasar ta china ta ɗauki wannan matakin ne dai kasar sa'o'i goma sha ɗaya bayan da amurka ta bayyana ƙudurinta kan kayayyakin kasar ta china sai dai ma'aikatar ta ce batun koyaushe wannan sabon harajin zai fara aiki ya dogara ne akan ranar da na amurka ya fara aiki da sabon harajin da ta bayyana yiwuwar rikici ta fuskan kasuwanci tsakanin kasashen biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya ya da hankalin masu zuba jari domin haka ne ma kasuwar ta hannayen jari ta amurka ta fara hada-hadar a wunin jiya da faduwa a karon farko cikin shekaru 35 za a buɗe gidan sinima a ƙasar saudi saudi arabia ana sa ran buɗe gidan majigi a ranar 18 ga wannan watan da muke ciki kamfanin nan mai harkokin nishadi mafi girma a duniya amc ya faɗa jiya laraba cewa hukumomin ƙasar saudiya sun ba shi lasisin buɗe gidajen majigi arba'in a manyan biranen ƙasar goma sha biyar cikin shekaru biyar masu zuwa idan allah ya kai mu ƙasar wadda aka sani da masu ra'ayin riƙau suna da waɗannan gidajen majigi a shekaru arba'in da suka gabata amma manyan maluma suka tilasta ganin an rufe su bayanai daga shugaban kamfanin amc adam aron sun tabbatar cewa gidan majigin ba za a nuna bambancin jinsi ba kamar yadda ake tafiyar da sauran wurare amma akwai lokuta da za a ware domin nuna fina-finai ga jinsi ɗaya wannan yunkurin na sake buɗe gidajen sinima wani bangare ne na bunƙasa tafiyar da zamani da yarima muhammad bin salman ke hankoran yi musamman wajen kashe kuɗin cikin gida a wannan yanayi na faɗuwar farashin man fetur a kasuwannin duniya dama dai ƙasar ta saudiya an san su da kallon kafofin yaɗa labarai da shirye-shiryen nishaɗi da al'adun ƙasashen yammacin turai duk da yake gidajen silma 'yan ƙasar suna kallon fina-finai daga hollywood da shirye-shiryen talabijin na baya-bayan nan sosai a gidajensu kuma abu ne da suke hira a kai sosai lokaci-lokaci. Ladan Ibrahim a yau kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To shugaban karaman hukumar Koko Bese a jihar Kebbi Shu'aibu Ibrahim Koko ya yi murabus lamarin da ba a saba gani ba a kasashe masu tasowa. To ko menene musabbabin wannan murabus ga dai Murtala Faruk Sanyi na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Rahotanni daga jihar ta dai na cin karo da juna ne dangane da musabbabin yin murabus din na shugaban karamar hukumar mulki ta Koko Bese Shu'abu Ibrahim Koko. yayin da wasu ke cewa shugaban ya ajiye mukamin nasa ne saboda wawure kudaden kananan hukumomi da gwamnatin jihar ke yi lamarin da yasa yake jin ba zai iya tafiyar da lamuran karamar hukumar ba da kudade kalilan da ake basu wasu kona cewa ya ajiye ne saboda yunkurin tsige shi da kansilolinsa suke yi wasu rahotannin ko cewa suka yi shugaban karamar hukumar bai aminta ba ne da yadda ake ba su umarnin karkata akalar kudaden kananan hukumomi ya zuwa asusun ajiyar banki na kanin gwamnan jihar na yi ta kokarin tuntubar shugaban karamar hukumar mai murabus to amma hakan bai yiwu ba domin ko na yi ta kiran wayar sa ta salula da aikewa da sakonni ba amsa inda daga bisani ma wani na hannun damansa ya ce da ni ya yi alwashin ba zai zanta da 'yan jarida ba a kan lamarin to sai dai an ɗora hoton bidiyon shugaban karamar hukumar a ofishinsa yana zaune rike da alkur'ani mai girma a lokacin da yake bayar da takardar barin aikin nasa ga wasu da ba a nuna ba a hoton inda kuma ya yi musu bayani a gajarce Allah taimaki jihar mu ta kebe mm-hmm. mai girma gona Allah taimake shi yana godiya ga Allah da shi na wannan kuma tare da gwamnati yana da'a da ladabi da biyayya ina shugabanci ne kawai ba na yawa akan haka na tuntubi kwamishinan da ke lura da ma'aikatan lamuran kananan hukumomi ta jihar kebbin Garba Muhammad Dandiga ko sun sami labarin matakin na shugaban karamar hukumar eh mun san dama takardar da ya rubuta wadda ta nuna ya aje ne bisa ga ƙarshen kai ne to sashi na goma sha tara na dokar ƙananan hukumomi sai mutum dama shi wannan wanda ya je rayuwar ƙashin kai ne a kuma ita ta ba da dama in na cire mutum an kai. Idan aka yi la'akari da cewa lokaci ne na siyasa da demokuraɗiyya kuma kasancewarsa ɗan jam'iyyar APC da ke mulkin jihar ko kun damu da ku binciki dalilin sa na ajiye aikin? ai wannan demokuraɗiyya da kasa duk ita ce take gudanar suwa idan mutum ya yi wannan abin da dimokuraɗiyya ta da ne ya yi ko ba sai ka matsa mutum in yi ce ya yi don ra'in rai ne ka ce dole sai ya faɗa ma me yasa To akwai rahotanni da dama da ake bazawa na cewa ya ajiye mukamin nasa ne saboda wasu al'amura na ba daidai ba da kuma almundahana da ake yi da kudaden ƙananan hukumomi a jihar. A ba mu ji wannan ba. Baka ganin wannan kamar wani cikas ne ko kuma naushi ga jam'iyyar APC mai mulkin jihar musamman yanzu da aka tunkari zaɓe ganin cewa ana zargin aikata ba daidai ba da kuɗaɗen ƙananan hukumomi? Na waɗawa wannan magana in gare ta ne za a gina magana ni ban ji ta ba saboda haka ba zan sharhi akan abin da ban ji ba. To kun karɓa tare da amincewa da murabus ɗin nashi? Ai duk abin da mutum ya yi akwai abin nan ka'idojin da ake bi na gudanar suwa na aiki. sai an cika su lokacin ne za a yi bayani akan al'amuran yadda. Shu'aibu Ibrahim ya ajiye mukamin nasa ne na shugaban karamar hukumar mulki ta Koko bisa ne watanni tara kacal da rantsar da su bisa wa'adin mulki na tsawon shekaru biyu bayan da aka zaɓe su su duka a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC mai mulkin jihar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. Ai To madalla a gaida Murtala Faruku na Mutanen yankin Sarkin Fawa a jihar Neja musamman al'umman zazzaga sun bayyana matukar tsoronsu na komawa ga matsalolin tsaro a yankin biyo bayan sanarwar da gwamnati ta yi na kwashe sojoji daga yankin ga rahoton Mustapha Nasiru Batsari akan haka. A ranar Alhamis din nan ne za a kwashe sojojin da ke atisaye a dajin da ke yankin Sarkin Fawa a jihar Niger, Najeriya. To sai dai kwashe sojojin ya jefa al'ummomin da ke zaune a yankin cikin wani yanayi na tashin hankali saboda yadda 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane ke cin karansu ba babbaka a yankin. Mutanen da ke zaune a ƙauyen zazzaga ɗaya daga cikin garuruwan da lamarin ya shafa sun ce kwashe sojojin zai jefa su cikin mawuyacin hali. kamar yadda suka yi ƙarin bayani. Sunana Garba Audu Sarkin Hausawa zazzaga. Wannan halin da muke ciki shine muna roƙon gwamnatin Najeriya da shugaban sojoji na Najeriya muna roƙon arziki waɗannan sojoji a dakatar mana da su. Sun wuce me kuke ganin zai? In mun sun wuce a to ai mu zama bai gan mu ba dole ne mu tashi mu bugar. Da can kamar garuruwa na mutanen wurin suka tsere. Wallahi garin da suka tsere kaga akwai yanyi. Jumla gari goma ƙauyuka goma wanda yake sun tashi duka kango ne. To shine muke roƙon 工。 muke kai kuka zuwa ga gwamnatin tarayya da babban kwamanda na sojojin najeriya muna neman taimako da ɗauki a taimaka mana sojojin na a gaskiya to a ban mana su a garin na zazzaga muna da tsananin bukata haka akalla ko da a ce zuwa a ce a samu a yi noman nan a kwashe muhammadu mai gero zazzaga saboda haka muna neman ku yan jarida ku taimaka mana wannan magana namu ya isa wajen mai girma shugaban kasa muhammadu buhari zuwa ga shugaban sojojin najeriya gaba ɗaya su taimaka mana saboda girman Allah in ba haka ba lalle dole ne mu bar wurin nan dole tilas dan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar gabashin jihar Niger sanata David Umaru ya bayyana girman barnar da yan bindigan suka yi a yankin a yan kwanakin da suka gabata abinda aka riga aka faɗi a nan yanzu an kashe mutane fiye da arba'in kuma kudaden da aka karba musu fiye da miliyan goma a zazzaga kawai banda barnan amfanin gona da aka yi ta yi da kuma kona gidaje je. A yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta yi shirin mai gurbin sojojin da wata gamayyar jami'an tsaro da suka hada da 'yan banga, civil defense da ma wasu sojojin domin tabbatar da tsaro a yankin. Kamar yadda mai baiwa gwamnan jihar Niger shawara kan sha'anin tsaro Colonel MK mai kundi mai ritaya ya yi mun bayani ta wayar salula. Tun a ranar 27 ga watan Janairun wannan shekara ne dai aka tura waɗannan sojoji a yankin a wannan daji mai fama da 'yan bindiga domin gudanar da rawar daji ko kuma atisayin soja al'amarin da ya sa 'yan bindigan suka yi ta kansu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe ɗaya ne da minti goma sha shida da dare ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka allahu ni kai ne na roka ba roki ka ton ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. ku jama'a tambaya da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ƙungiyar Boko Haram tana ci gaba da riƙe Liya Sharibu, ɗalibar makarantar sakandaren Dabci guda ɗaya tilo da ta koma da ita sabili da taƙi musulunta. Bayan dawo da sauran 'yan matan da suka rage da rai makonni biyu da suka wuce, Wannan na faruwa ne ana sauran kwanaki tara a cika shekaru hudu da sace 'yan matan sakandaren Chibok da har yanzu kungiyar ke rike da ɗari da goma sha biyu waɗanda babu tabbacin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki. Za mu ci gaba da bin diddigin waɗannan lamura. A yau shirin domin iyali ya samu hira da Dr. Binta Jibril Wudil, likita a asibitin yara na birnin Kano. ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da mukala a taron bita da cibiyar nazarin harkokin jinsi ta jami'ar bayero ta shirya kan hakkin ƙananan yara da ake yi wa fyaɗe wakilin mahmud ibrahim kwari ya nemi sanin abin da ya sa ake ɗaukar lokaci kafin hukumta waɗanda ake zargi da cin zarafin ƙananan yara musamman waɗanda ake yi ma fyaɗen sai ta bayyana cewa cin zarafin ya mace yana da wahalar tabbatarwa a kaman asibiti saboda abin da ke faruwa na farko dai wani lokacin ba za a kawo yaran a taki sanda abin ya faru ba kuma in ba a kawo yaro a taki sanda abin ya faru ba wurin yana warkewa amma akwai wani rauni da yaro ko yarinya ta ji saboda wurin akwai jijiyoyi da suke ba da jini nan da nan kwana hudu biyar suka ga wuri ya warke kamar ma ba abin da ya faru so kaga idan ka ga yaro a wannan lokacin yana da wahala ka tabbatar kuma a gaskiya a wani lokacin ma sai ka ga ba wani abu da yake faruwa saboda abin da yake faruwa idan wani abin tsoro ya samu da ɗan adam wani zai iya firgita ya kokarin ya gudu da ta turje-turje to irin wannan shine zai sa mutum ya samu raunuka to wannan su ne za a iya ganewa da wurin asibiti wani kuma saboda idan tsoron ya yawa sai kusan a ce mutum sai ya sume ko ya sandare so idan baka yi motsi sosai ba ba wani struggle to ka ga yarinya ko an mata faɗi za a iya mata faɗi ba ma tare da ta samu wani ciwo ba saboda bata yi wannan bata yi turjiya ba kamar ta sume haka ko ta sandare a ce mutum ya zama in shock din so idan haka ta faru so abin zai iya faruwa ba tare da ta samu wasu rauni ba saboda haka idan aka kama irin wannan asibiti kaga ba lallai kaga wani abu cikakke ba babban abin da muka fi dangana da shi shine ka tambayi daki-daki a tambayi yarinya ko yaro abin da ya faru a ringa tambayanta a sake tambaya a tambaya ta haka mutum zai gane gaskiyar abin kuma a gaskiya bincike ya nuna cewa da wahala yaro ya karya ya ce wai an mishi faɗi. to amma eh, dakta idan haka ne tunda yawancin an je wannan eh, batu an kai shi gaban kotu da shaidar ku ko abin da kuka rubuta ake dogara idan kuka ce ba ku ga rauni ba ko wasu alamu da suka tabbatar da wannan al'amari da ake zargi a misali a jikin shi yaron ko yarinyar bayanai ne kenan kuka yi amfani kuka dogara da su kuna cewa kun gani ko kuma a'a kawai ta fuskar rahoton ku kuna rubuta cewa ta fuskar ta sigar bayanai kawai kuka gano cewa an yi na'am to kaga idan baka ga abubuwa za ka iya karya ka ce ka gani ba hmm. so yawanci muna rubuta mu ce gashi mun yi ma yarinya ko yaro interview gashi gashi abin da ta ce amma da muka duba muka yi abin da ake cewa physical examination ba mu ga komai ba so a karshe za mu iya ba da abin da ake cewa conclusion mu ce duk da cewa ba mu ga wani rauni ba amma wannan ba zai hana mu cewa lalle an mayan an ci zarafin yarinya nan ko an ci zarafin yaran nan to kamar da na faɗa kotuna suna dogara da abin da ku likitoci ke faɗa ne a dangane batu da ake zargi yawa kana irin wannan amsar da kuke bayarwa ta isa shaida a wanzar ko a tabbatar da wannan al'amari to gaskiya yawanci sai kaga kotu ba sa ɗaukan irin wannan idan dai baka ce ba to amma shi sa kullum ke kokari mu wayan musu da kai cewa ba a yawancin lokuta musamman idan ba a ka yaro ko yari a take a san da abin ya faru ba ba lalle ka ga wani abu wurin yana warkewa nan da nan hmm. to shi sa muke so kotuna su ringa la'akari da wannan wani lokacin idan an kira mu kotu ko ne an taba kira na kotu kuma na tsaya a gaban alkali na mishi bayani na ce ni a iyakan kaina ni na tabbatar cewa yarinyar na an ci zarafinta so lokacin haka ta faru alƙalin suna yadda so dole mutane su gane cewa shi irin wannan shine abin da ake cewa sai an samu abin da ake cewa forensic evidence hmm. watan shine hanyar a duba gaban yarinyan ko yaro a dan karci gaban ko ta haka za a samu ko da gashin wanda ya mata wannan abu ko wani ruwan jikin shi ko wani abu wanda aka je aka yi wannan DNA testing din to kaga shi wannan za a iya tabbatar yawa dama a nan wannan gaban nake cewa wasu daga cikin mahalarta taron a bangaren eh, iyaye sun kawo shawara kamata ya a dinga a samar da waɗannan mashina na forensic eh, mashina din da za a tabbatar da wannan iya wannan bayanai da kuke samu eh, daga bakin yaran da abin shafa kenan kuke dogara yawanci shi muka dogara da shi kuma kamar yadda na faɗa wani lokaci idan har yaron ko yarinya sun samu rauni to in kaga wannan shi ya fi karfafa mana madogara masu in akwai rauni wannan za mu iya faɗa mu ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru to amma lokacin kamar na faɗa ba lalle a ga waɗannan raunin ba mm. eh, kenan samar da waɗannan mashina na forensic mashin zai taimaka kenan wurin ma a dinga warware wannan batu na zargin cin zarafi da yi wa yara rauni ta hanyar sa kwarai da gaske kaga muna da wani shine zai iya tabbatar cewa abin ko ya faru ko bai faru ba yanzu kaga misali na ga jihar lagos kwanan nan su sun yi wannan kokarin sun bude irin wannan mm. ɗakin gwaje-gwajen mm. eh sun bude forensic lab yanzu a Lagos so muna fata Kano ma mu samu a yi mana irin eh, to shi komai dadewa da faruwar abun yakan eh, nuna alama cewa an yi kenan a shi ma fa ba komai dadewa ba mm. eh amma kaga kaman a kusa da na samu wani case an yi wurin dai kwana uku kwana hudu amma iyayen sun yi kokarin cewa hatta kayan da suka cire ma yarinyar wanda akwai jini a jiki akwai alaman maniyi haka sun kawo lokacin ya riga ya bushe to mun kaga iya abin da muke da shi ba za mu iya ganin komai ba amma da a ce akwai wannan forensic lab din tunda ba a riga an wanke kayan ba in aka duba za a gani mm. to amma shi ma idan ida ida to irin wani kaya za a iya gani amma kamar a jikin mutum ne an samu kwanaki kamar in ya wuce kamar gaskiya kwana uku shi ma zai wahala a samu na abu mm. kin ce mana kin je kin taba zuwa kotu amma galibi ana zargin ku da ku likitoci cewa kuna tsoron zuwa kotu don ku tabbatar da shaidar irin wannan al'amari musamman tunda kuna da kalubale na batun ba iya gano rauni nan da wuri musamman ya dau lokaci me yasa ne ba kwa so ku je kotu wal ba wai ba ma so mu zo kotun ba ne yadda abin yake faruwa ne ka san um, duk wanda bai taba zuwa kotu ba so wani lokacin kada kan dan ji tsoro irin a tsira kadin nan ko ni ma da je da dai ba wani matsala amma ina shiga wannan witness box din da ake faɗa sai na ji gaba na yana faɗuwa <laughs> saboda mun taba shiga ba sai a lokacin so kaga wani lokacin na farko shikenan um, dalili na biyu kuma musamman idan baka da wani makama tartibi a ce yariyar da aka yi maka ka duba kuma baka samu wani rauni ba waye to shi ma yana sa ka kaɗan suka ce to yanzu ka je kotu ma me za ka ce saboda kai da ka duba duk da cewa yiwa a cikin ran ranka ka yarda cewa an ci zarafin yariyar amma kuma kai da ka duba ta baka ga wani komai ba to kaga irin wannan sai ya sa ka ji tsoro kuma akwai wani lokacin shi ma irin a ce kawai da abin da yarinyar ta faɗa kuma kai a kan kanka kana dan jimami anya abin nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ka san haka ta kan faru tunda ba da wani makama ta tibi musamman saboda wani lokaci sai ga sai ba mutane da faruwar abin fa za a kama yaro ko yarinya mm. komai ya riga ya gama canzawa a irin to shi sa lokacin so tsoron irin wannan abubuwa sukan sa cewa da kuma zancen je ka dawo yawwa da kuma cancan kamar ni bana ce an ce in zo kotu bana manta aka ce mu zo karfe tara amma insha Allah kotun ba a fara sitin ba sai wurin sha biyu rana to kaga da na yi gajiyar hakuri da kawai sai in tashi in tafiya ta mm. tun tara nake zaune ina jira ba a kira da sai wurin sha biyar mm. to amma bayanan da ya kamata ku dinga mika bayo ko ta yi makamancin wanda kuka samu ne daga bakin yaran da kuka yi wa interview watakila ko eh haka ne mm, to idan mutum misali likita ya gamsu da wannan bayanan ya yi amfani da hanyoyinsa na psychology da waye ya gamsu cewa amsoshin da yaron ya bashi da baki ko yarinyar ta bashi da baki haka ne me zai sa kuma ya zo ya dinga tarar din faɗa kotu ido eh kamar nan ga kasan dan adam in kotu wuri ne da aka na ganin wurin da ake kai masu laifi baka saba zuwa ba shi yasa lokacin kake dan ji abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakuwar tamu dr binta jibril wudil likita a asibitin yara na birnin kano da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi su muke ashe mu maza ba to madalla a gaida alheri grace abdu da wannan shiri da ta gabatar mana yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo labarai a wannan karon a takaice a saliyo hukumar zaben kasar ta ayyana brigadier general julius mada biyu mai ritaya a zaman wanda ya lashe zaben shugaban kasar zagaye na biyu mada dan jam'iyyar hamayya ta slpp wato sierra leone people's party ya sami nasara ne da kashi 52 cikin 100 na kur'un da aka kada shugaban hukumar zaben kasar mohammed conte wanda ya bayyana sakamakon zaben a daren jiya laraba ya ce dan takarar jam'iyyar da ke mulkin kasar gabanin zaben samura kamara ya samu kashi 48 ne cikin 100 duk da yake an yi masa kisan gilla amma ya bar mu da kyakkyawan halayensa na tsara adalci da tabbatar da zaman lafiya in ji shugaban amurka donald trump wanda ke magana a jiya laraba game da gwarzon yakin kare haƙƙin bil'adama reverend martin luther king a zagayowar ranar da aka yi masa kisan gilla shekaru hamsin da suka wuce al'amarin da ya auku a birnin memphis a jihar tennessee kashe king da aka yi a shekarar 1968 wanda ya biyo bayan kisan da aka yi wa shugaban amurka john f kennedy a shekarar 1963 da kuma gwarzon yakin kare haƙƙin bil'adama malcolm x a shekarar 1965 waɗannan sun haifar da zanga-zanga a wasu manyan biranen amurka ciki ko har da nan washington dc da baltimore da new york da detroit da chicago da birnin kansas a wani yunkurin ganin an kawo ƙarshen yakin da ake a syria shugaban ƙasar turkiyya recep tayyip erdogan ya karbi bakoncin takwarorinsa na kasashen iran hassan rouhani da na rasha vladimir putin a jiya laraba a wani taron kasashe uku zagaye na biyu iran da rasha da turkiya waɗanda su ne manyan masu goyon baya na sassa daban-daban na bangarorin da ke gaba da juna a rikicin na siriya na tsawon shekaru bakwai ana fafatawa da mamaki a ce kawaye ne domin samun zaman lafiya sai dai wannan sai ƙara bayyana yake kowanne daga cikinsu yana ganin takwaransa a zaman mai tasiri wajen kawo ƙarshen wannan yaki da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai can da hatsi za mu ɗauke da wani shirin kafin mu yi sallama muna taya malam adamu kakan talle da alhaji yakubu dan kwairo murdan ɗaurin aure 'ya'yansu abubakar adamu da zainab yakubu wadda za a yi a ranar asabar bakwai ga watan afrilu da safe karfe goma kenan a gidan alhaji yakubu dan kwairo bayan kasuwar a garin gombe a jihar adamawa da kuma taya iyalan wato malam suleiman isa da alhaji inuwa babtel na ɗaurin auren 'ya'yansu aliyu suleiman da kuma amina inuwa da za a yi shi ma a ranar asabar ɗin wato a bayan kasuwar garin gombe a gidan alhaji inuwa to allah ba da zaman lafiya a madadin kowa da kowa baba ya kuma ke sallama sai an ba